ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين حقيقه mun aiko da manzanni zuwa ga kafiran da suka gabata gabaninka ya kai wannan manzo sai suka karyata su don haka ba kai ne farkon ba a cikin manzannin da mutanensa suka karyata shi